بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الحمد لله رب العالمين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وصلوات الله وسلامه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين وعلى آله وأصحابه الطيبين المنتجبين وعلى عباد الله المؤمنين إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التاريخ ديوان المواعظ والعبر ومكمن الجواهر والدرر فيه سنن الله وأيامه وقد أمر الله تعالى بالاعتبار والنظر في أحداث التاريخ ونواميس الكون وأحوال الأمم فقال سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إن سنن الله في الهزيمة والانتصار لا تتبدل ولا تتحول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولهذا فإن فيما وقع بين المسلمين والتتار في غابر الزمن عبرة عظيمة لنا في هذا الزمان الذي نستقبل فيه هجمات شرسة من التتار الجدد من اليهود والنصارى والهندوس الذين تداعوا على البلاد الإسلامية لتدمير معتقداتها ونهب ثرواتها في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي غيرها من بلاد الإسلام وأظن أنكم ستشاركونني العجب من, شبه من الشبه الكبير بين ما تعرض له المسلمون من التتار وما يتعرض له المسلمون الآن من تتار هذا العصر فما أشبه الليلة بالبارحة وكأن التاريخ يعيد نفسه التتار القدماء سفكوا الدماء ونقصوا ونقضوا العهود واستمرأوا الكذب وكان مبدأهم من كان معنا ومن لم يكن معنا فهو بالجنة واعتمدوا على الاستخبارات والتجسس انتهجوا مبدا الصدمه والرعب وامروا الخليفه ان ينجا اسلحته وهم قادمون لاستباحه ارضه وكانوا يلقون المنشورات على اهل بغداد ويستعينون بخونه المسلمين فما اشبه الليله بالبارحه وصدق الله عز وجل حين يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وهنا يقول سبحانه أيضا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إنها المثلات إنه التماثل في المجريات وإن اختلفت الأسماء والوجوه والشعارات تماثل في تسلط الكافرين تماثل في استبداد المجرمين تماثل في ابتلاء الصالحين ثم بإذن الله تماثل في انتصار المؤمنين وانتحار الكافرين ولهذا كان هذا الموضوع الذي نعرض له نعرض فيه شيئا من أحوال المسلمين وأسباب هزيمتهم ثم نقف مع الانتصارات الساحقة التي حققتها الطائفة المؤمنة بقيادة الأمراء والعلماء كالمظفر قطز والظاهر بيبرس والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وأسباب هذه الانتصارات والله عز وجل نسأل أن يسجل القول ويحسن العمل ويخلص النية ويصلح القوية إنه جواد حكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين العمر المسلمين ودبر مسيو في كل بلاء وقت جديده تدبو سبعين ديو تاري أكو دو سبعين دبقي أو أن مسلاكي نابو هريرة ساكن تشيني مكرم تتاريه يا العمر المسلمين mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunnoni da ya shimfiɗa rayuwar duniya a kan tsari ne da yake tafiya san bai babu karkata babu kwana kuma baya canzawa abinda kaga ya faru gare ka yau ya faru ga wani jiya kuma gobe zai sake faruwa ga wani haka har zuwa ranar sashen alkiyama game da ta'adar bunafukai da Allah ta'ala ya bayanin hadarinsu سيك سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا حكى ألا يتعرى سنة شنجا كما تقرين ألا بارك سنة الله حكى مجا كافري متاكتا كنسو إذا مسلمين لأن يتي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يرى لكم يتأملي da ya tadabburi duk da yake wannan mimbari ba zai za mu samu damar mai shirin duka ayoyin ba amma mu karanta su mu saurare su kawai mu jiya وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إذا ممكن نظر وإن أيدك بشي ذا ke ciki za mu ga alama mai nuna cewa tarihi abu ne wanda baya sanawa wannan shi zai bayyana mana muhimmancin sanin tarihi duk abin da kaga ya faru to an taɓa yin irinsa ba wani sabon abu a duniya idan muka bi tarihi sai mu amfana da rayuwar waɗanda suka gabace mu a gobe kuma rayuwar mu ita ce za ta koma tarihi ba ana karanta tarihi ne kawai don a jira karatu ba ko don a sha dariya ko don a ga abin al'ajabi manufar karanta tarihi ita ke samun abin lura wanda sanin sa zai sa a amfana sai mu gyara samun rayuwa mu kauce ma kurakuran waɗanda sun ka gabace mu mu bi sawun su inda sun kai daidai abinda bi sun ka cimma don mun bi tafarkin su mu ma shi za mu cimma alƙur'ani sulusin sa duk labari labarin annabawa labarin mummunai da irin nasarorin da Allah ya ba su labarin kafirai da yadda Allah ya tarwatsa su nasarori da matsaloli wanda sun cimma mutane bisa ga ayyukan akwai kuma sura ta musamman a alƙur'ani sunanta suratul qasas suran labarai ayoyin ta 88 da Allah ta'ala ke cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a wata kuma ce faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun a yace akwai abin lura da masu hankali a cikin labaran da ake bayarwa a kuma sai tabaraka ta'ala ce ka ba da labarai ko da za su yi tunani a wani wuri kuma Allah ta'ala ce qad khalat min qablikum min qablikum sunan fasiru fil ardi في kayfa kana aqibatu al عاقبة المكذبين تلا أمر كم هذا ياون دنيا domin maka abubuwan da suka faru a tarihi a kasashe daban-daban ne su zamo izina da wa'azi a gare mu wani ba mu ya ko kuma musulmi za ta yi bitar wani labari ne daga cikin muhimman abin da tarihin musulunci kai ma tarihin duniya gaba ɗaya ƙoƙi abu ne da ya faru tun a ƙarni da bakwai kuma wuce wucewarsa yau a shekarar ɗari bakwai amma idan ta ɗauko shi tana karantawa kamar yau ne ya faru yana cike da darussa masu amfani ga rayuwar mu ta yau da rayuwar tsawon al'ummomi da za su zo nan baya za mu ba da tarihin al'ummar da ake kira tattawa wata al'umma da ta bayyana kwatsam a tarihin duniya a lokacin da daulolin da ke rike da duniya daula biyu ne daular musulunci wadda ita ce mafi ƙarfi. ita ce mafi yawa ita ce mafi rinjaya ita kuma daular kirista a daidai lokacin da suka gama gwamzawa tsakaninsu aka sha wahala a yakokan da ake kira الحروب الصليبية كروسين يا قوتين كروس wanda kiristoci suka daɗe suna kawo farmaki ga ƙasar musulmi bayan da aka gama kakkaɓe su gaba ɗaya sai kwatsam wannan al'umma ta tattar ta bayyana waɗanda suka shaidi bayyanar tattar da abubuwan da suka faru a lokacinsu sun ce suna jin tsoron nan gaba sun an faɗi labarin a ƙaryata shi saboda al'amuran su gaba ɗaya sun tsallake hankali duk abubuwan tattara abubuwa ne masu ban tsoro yawan jama'a kwarin shirin ƙarfin jikinsu taurin zukatansu rashin imaninsu haka kuma da yawan zubar da jini nan da suke da yawan biranen da suka rusa yadda suka tozarta al'ummar musulmi suka wargaza daulolin duniya cikin ƙanƙanin lokaci yadda suka game duniya nan take a lokacin da babu hanyoyin sufuri da na sadarwa tarihin ta ta kowace fuska abin tsoro ne abin mamaki ne kuma musulmin da suka shaidi wannan haɗari sun yi tsammanin an kai ƙarshen duniya kenan ko kuma akalla an gama da musulunci da musulmi ba za a sake jin labarin wasu marubuta irin su ibnul asir sai da suka yi shekaru da dama suna juyayin abin da ya faru kafin su fara rubuta abin da suka gani da idonsu a waɗanda da na sani da jin haushi ya kama su suke ta ina ma uwayensu ba su haife su ba saboda tsananin musibar da suka ga ta auka musu kuma ta auka ma al'ummar musulmi ta wannan lokaci ibn al-asir cewa ya gara fitinar dujjal bisa ga fitinar tatta kuma yake cewa na rantsa Allah a nan gaba in an faɗi wannan labari na baya za su ƙayyata shi kuma suna da gaskiya da ya wuce hankalinsu لأن لما قالنا منا نجي إبن الأثير يعرف في شيء كانت هذه الشدة الثلاثين دبقي كاتم في شدة ستار في إيدة بقاسة كاتم في زوجة جداد بجدادة سيقا نجب أتبع إلى انتباع تاريخ إن ده أتئم الأثير يا كي شكرا سألي شبه ده تسعين ده ترى سبع تسعين سكر قال لك يكون الفراد سكر في حلقة الشام سكر أو كتب بلاقي ولا باشي وخلصوها to ga ba san abin da ibn asir ne cewa amma shekul islam ibn taymiya yana daga cikin waɗanda suka gane ma idin duk waɗannan su daga farkon su har ƙarshen don haka yake sife kan cikin tattara da tashin alƙiyama yake fitina ce wadda kowa ka gudu ɗanta miji ya guji matarsa masoyi ya guje ma masoyinsa kowa ta kan sai Wikipedia encyclopedia تاكي سكي واتتا اقصى ايران سوي سو سكي متاريخ كان مليون غوم زوا مليون غوم الشادية ابر من الري وانا شين السهران سيو بتن زبو لريبك السحكي وني بدا يا ذاعي هنك لم يعيشونا الامان لا مطلع لك بيان اصل انت تار هيد السكتورة اتت شاينا ولسه تامر بوتيت شخو لبا حوصة ذاته ليش سبب مقال الشيء بوصي دولين مسلمين wuri na farko da tatta suka fara kamawa a kasan musulunci shine bukhara babban birnin nan da imamul bukhari ya fito a cikinsa suka yi angaya suka zagaye birnin gaba suka kwana uku suna gwamza da mayakan musulmi sannan a ƙarshe dai da yawan sojojin musulmi suka gudu saboda bala'in da suka gani wanda ba su iyawa da shi suka ta sama kurasan mutanen gari ba su samu wata mafita ba sai suka tura alƙali badruddin je yi muhawara da tattar a nemi sulhu a zauna lafiya ranar hudu ga watan zulhijja shekara ta ɗari shida da goma sha shida tattar suka buɗe ƙofar garin bagdad suka shiga da makirci suna nuna kyautayawa da kyautatawa ga mutane jinkin khan sarkin tattar ya nemi mutanen bukhara su kama masa domin akwai sojoji dubu hudu suka koyi a wani wuri da ake kira Al'a ya ce ana so a je a fito da su duk da kuma ya ya ce duk wanda bai fita ba a kashe shi a cikin su ya ba da umarni a cikin manyan ramu kanadik waɗanda sojojin nan suke garkuwa da su ya sa aka yi ɗauko alƙur'ani daga masallaci ana zubawa domin a cikin waɗannan ramu ita da aka yi aka kakkare mimbarin masallaci aka zuba a ciki duk domin kokari a cika waɗannan a akai a kan akan waɗannan sojoji da ya kama sojojin nan gaba ɗaya ya kashe su sannan ya sa aka rubuta masa sunayen muhimman mutanen gari ya sa aka rinka kira su guda guda Haka kwace duk wani makami ko wasu dukiya da ke hannunsu sannan an kai musu yankan rago guda guda bayan haka aka kewaya sauran musulmi ana rinka kiransu ana farautar matansu da 'ya'yansu aka rinka alfasha da su gaban mazajensu waɗanda suka samu tserewa suka gudu wasu kuma suka auka cikin makiya suka yaƙi har suka samu shahada kamar babban malamin fiƙon nan rukunin jin zada da alƙadi sadur jin har duk sun shahada wajen yaƙi da ta a wannan lokaci wasu kuma aka kama su ga hannu a takaice dai sattar a hin su barbin jirgin da yaga sai da suka haga masa wuta suka kone masallatai da makarantu da gidaje babu iyaka suka azarta fursunonin da sun kama suka musu matsalanci azaba sannan suka karkashe daga nan sattar suka ta sama birnin samar kan suka gargaɗo fursunonin musulmi kamar awaki a gabansu duk wanda ya kasa tafiya sai a kashe shi a wuce suka miƙa ma kowane musulmi tuta don ya ɗaga saboda a tsorata jama'an musulmin samar kanda da an ta sama da iso wasu ba lokaci ba sa kashe soja dubu hamsin daga cikin rundunar musulmi sannan sun ka fara musarar hula daga baya sai suka rinka ja da baya suna zama jiki musulmi na su ashe wata musiba ce suka shirya sai da aka fita garin gaba ɗaya sai suka yanke wata gada da suka haɗa suka yi musulmi kimanin dubu saba'in zobe sannan suka yi musu kisan kiyaye. inna lillahi inna ilaihi raji'un abin da ya faru da da sai da ya cimma sama kanda domin sai da su ma suka daɗi sulhuntawa aka ba su aminci aka buɗe ƙofofin gari aka ce duk su fito da dukiyoyin da suka mallaka su fito da iyalansu da yaransu su gargaɗa su aka ce za a kai su wani wuri inda za su aminta ashe gaba ɗaya farfajiyar alƙiyama za a tura su sannan aka ƙona babban masallacin birnin samarkand aka ci mutuncin budare musulmi da ranar tsaka aka aikata fasaji wanda za shi faɗuwa duk wannan ya faru a cikin wata muharram shekara ta ɗari shida da goma sha bakwai wa'annan birane guda biyu da muka faɗa bukara da samarkanda misali ne kawai na abin da tattara suka yi amma ba nan abin ya tsaya bayan su bayan da suka samu tsallaka teku tekun da ake tsammanin ba wata rundunar da sun isa ta tsallaka shi sun iso babu jirgin ruwa su sun iya ruwa ba ka sai suka shirya akwatuna na katakin ne suka zuba kamansu a ciki suka samu fatar shanu suka wani akwatunan nan domin kan ruwa su shiga shi akwatuna su lalata su kowannen su ya ɗaura akwati da ƙugu ne sannan ya riƙe bindin doki ne sannan doki ya ja su gaba ɗaya ya tsallaka teku da su ko am sai ga su babban birnin sarki khawarijin sha suka tarwatsa garin sabo da Mazandaran da Rai ita ce ta ta yau da Hamazan da Azarbaijan, da Irbil da garuruwan musulmi da ke tsallaken tekun Jehon inda suka je sai su yi amfani da fursunoni musulmi wanda suka samu a gari na baya su yi garkuwa da su sannan in sun gama sai su kashe su wani lokaci kuma idan musulmi suka ɓuya saboda yaƙi ya yi zafi sai su tafi sunonin da musulmi suke kai kira ku ce ya ku al'ummar musulmi ku fito maƙiyan Allah sun kafiyar su sai sun fito sai a kama su a kan wani abin tsoro game da sha'anin tattawar shi ita bayan dai ƙarfin da suke da shi kuma mutane ne masu nata da su misali kada sojojin suka zo birnin Khwarizm wata biyar suka yi kewaye da shi kafin su samu buɗa shi da suka zo birnin Falikan sun kamu da mayakan da sun waye su amma ta suka kewaye garin tsawon wata shidda ba su daga ba ba su da karya shi ba suka yaka ma his khan ya zo da rundunarsa ya sake yi garin zobe da aka kuma wasu wata hudu sannan aka karya garin aka kashe duk al'umma musulmi da ke cikin a takaice babu shakka al'umma musulmi sun wulakanta matuƙa a wancan lokaci kuma tsoro ya shige su da tashin hankali wanda babu irinsa sai da tafiya mayaƙi guda na tatta zai iske mutum ɗari musulmi suna tsira ya hausu da tara da kisa har ya kashe su gaba ɗaya ba a samu wanda ya sake kashe shi ba saboda musulmi a tsorace suke a razane wani ma sai ya kwantar da musulmi sannan ya ce min tsaya nan sai na je na ɗauko makami na ya ce har ya ɗauko makami ya dawo musulmi na nan kwance yana jira sannan ya kashe shi wata mata ta shiga wani gida ta rinka kisan mazaje da dama ta kama su ga hannu sai da karshe sannan an ka hamo cewa mace ce sannan wani cikin sai zamu ne kike to babbar musiba duk ba wannan ba ita ce ta kuma hidda kwatar musulunci ta magana duk abin da ta tarce a baya bai aka kara ya karya ba in aka ba da labarin ballar da suke a hidda kwatar musulunci ta bagdad hada kwatar iraki ta bagdad Allah ya sa mata kwarjini a idon sattar قتل فيه وسائتي هي قتل دول المسلمين في الدنيا قبل أما بس هذا هو كل شيء الله يقدر سكير شيء أو إن شاء الله قتل حليفة مستأثر بالله يا ون إن صمنتي ون إنك ون بضم خالد أي شيء الوزير إنه الألقمي ون فيكو شيء هاد شيء الخواجة نصير الدون نصير الدين الطوسي فقد يسقط جيت وتكار فقد يسد سوء من المسلمين هذا كتب المسلمين في تجي بغداد siyasar da waziri ibn al ya dauka ita ce ya yi duk kisisina wadda ta sayan mayar da sojoji a ƙarƙashin ofis ɗinsa za ka sai rinka korar su aiki sun suna soja dubu ɗari sai da suka dawo soja dubu goma ya ƙwace makamansu ya hana su albashi ya lalata aikinsu sai da ta kai ma sojoji suna maula da dai bayan haka sai ya rubuta ma jinkis Khan cewa ya zo lokaci yayi da yana iya cin nasarar wannan zai to haka harshe farko sarkin kasar bai amince ba amma da ya aiko wakilai suka gane ma idanun su gaskiyar lamari cewa dole musulunci ta yi rauni mutum haɗa an ga ya zo bangaren halifa sai waziri ya rinka nuna maka cewa ba abin da ya kamata kai ne sulhu da tattar a lokacin da suka iso bakin birnin bagadad waziri sai ya nemi izinin halifa yace a bani dama in je in tattauna da su a sautanin su duk kwashi mukarrabansa da iyalinsa ya je suka gama kitsa makitin da suke gamawa sai ya dawo ya ce masaki mustafin billah komai ya yi daidai mun sulhunta kuma za a aurar da ɗan iya sarki da sai da haka sarkin musulmi ya fito da mutane ɗari bakwai malamai da alƙalai da masu mukamai da mutane masu daraja nufin ɗaurin aure babu makami ko guda a hannun ba su san wani ake koyawa ba da aka iso daidai inda rundunar jinkis kan take sai aka kewaye su aka hana su isa wurin sarki jinkis sai aka ware mutane goma sha bakwai kawai ake su da khalifa suka ce su kadai ne za su ga sarki sannan suka je aka wulaƙanta aka rinka ɗebo su guda guda ana tozarta irin tozartawa da ba ta tuwa sannan kowanne aka gaba da su sai a kashe su sannan a je a koma ɗebo su zuwa ɗaurin auren da ba za a yi ba a gaban sarki aka kama babban ɗansa abul abbas aka yanka shi sannan mai bi masa abul fadl aka kashe shi sannan mai bi masa mubarak sannan aka zo da ƙannensa mata fatima da maryam da khadija sai aka kwashe duk guraren da ke gidan sarki sauran labarin shi ko ba shi faruwa da suka auka cikin birnin bagdad suka kama fadar sarki suka eh, rinka sa a kira da cizo iyalansa gaba daya sannan a gargada su zuwa makabarta a yi fasadi da iyalan shi a gaban shi sannan a yanka shi a nan makabarta waɗanda suka fi gamuwa da wannan wulakanci su ne hashimawa dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsananin haushin su da wannan dan shi'a yake a duk tsawon lokacin da suka yi a birnin Baghdad ban masallacin da aka daga kiran sallah bale yi kama waziri ibn al-alqali ya ya sheka ayarsa ya fasa haushin sa akan malaman sunna iya zarar daga cikin waɗanda yasa aka kamo aka azabta sana'a kashe su hadda babban shehin malamin nan muhiddin sai shehun malami kuma mawallafi abul farad ibn jawzi wanda aka yanka ƴaƴansa gabansa abdullahi da abdurrahman da abdulkarim sannan shi ma aka yanka shi a ƙarshe aka kamo halifa aka sa cikin wani buhu na fata aka rinka azabta shi har mutu wai ba a son jinin sai daga ƙasa domin bokaye sun haɗa musu in jinin sarki ya daga ƙasa su ko tattara za su gamu da matsala sannan da bala'i ya game gari da abin da ibnu kafir malamin tafsirin nan wanda shi ma yana cewa sun kashe mai ido su da abin da yake cewa shi albidaya wani haya littafin sa na tarihi yace sakar sun farma bagdad suka kashe duk wanda sun ka samu iko maza da mata tsofaffi da ƙananan yara mutane da yawa suka shiga cikin rijiyoyi da wuraren ƙazanta aka yi kwana da kwanaki a haka ba mu iya fitowa wasu kuma suka rinka shiga cikin shaguna suna rufe kansu har sai in tattar sun ahamo sai su kashe shagunan ko su kona su da wuta wasu sun yi tsammanin za su samu mafaka a masallatai da makarantu wasu sun haye tudu da saman gidaje suke amma tattar suka rinka su suna kashewa sai da indararin ruwa ya rinka amun jine ke babu wanda tsira daga waɗanda suka ɓoye a waɗannan wurare in banda yahudawa da kiristoci da 'yan shi'a waɗanda sun taɓo ya cikin gidan waziri ibn alkali sai kaɗan daga cikin attajirai wanda suke dabarar liƙa maƙudan kuɗaɗensu suka yi saranda suka nuna za su ba da duk haɗin kan da ake ba da ta koma kango in ji ibn kasir babu kowa cikin ta sai 'yan kalilan wanda suka sami kansu a cikin tsoro da yunwa da tsarkanci wannan duk na kusawa da ibn kasir ya yi yana ciwon da sun fi gane mu idonsa sai da aka kwana arba'in a cikin wannan bala'i bayan sun kashe akalla abin da ake kimanta musulmi ta san miliyan biyu sun wai da yan kwanaki sannan su suka ce a shelan tasha sun amintar da mutane sannan mutane su fara hikuwa daga cikin rijiyoyi da cikin shadda da magudanan ruwa kai hadda cikin kaburburan mutane wani ya je ya tona kamar ya ɓoye kansa ya ɗaga kawai hancinsa inda zai shaƙe iska mutane na bayyana kowa bai gane wani miji bai gane matarsa ta bai gane ubansa saboda yunwa da wahala da tashi hankali dawowaki sun cika birnin bagada da tuli-tuli kamar shara ana haka sai aka waye gari da ruwan sama birnin bagada abin da ya kara ya muka hazo ya harbi yanayi warin dawowaki ya haifar da wata sabuwar annoba wadda ta zama sanadiyar ta gayyara da salwantar wasu rayuka da dama daga nan bagada da har zuwa birnin sham duk inda ka je marasa lafiya bayan da suka gama rusa bagada daga gaba daya sai suka nada wani ana kiran shi ali bahadur matsayin sarki suka koma dawo da ilmin alkali su zama masa waziri sannan suka kasan masiriya a falastinu da misra domin su gama matsala labarin tattar bayan sun tsallaka labari ne mara daɗi ba shi da ke ko amma idan aka tsallaki labarin su a ƙasar sham da ɓallace-ɓallacen da suka yi to za a cimma aini jalut shekara ta ɗari shida da hamsin da bakwai inda malaman musulunci irin su izzuddin da abdulsalam suka haɗu da sarakunan musulunci irin su ƙasas da baybaras suka wato ta da ɗaya baya akan tattar aka sake jawo al'ummar musulmi aka faɗakar da su hadarin su shi ne ya tashi ya ce wallahi tallahi za mu ci galaba akan tattar wani ta ce insha Allah ya ce insha ta haƙiƙan la ta alikan don tabbatarwa ba don ina shakka aka samu aka kawar da sharri da haɗari na sassa lokaci ba zai bada dama ba shimfiɗa sauran wannan bayani amma yana da kyau mu leƙa kaɗan game da dalilan da sun ka kawo sassa kasan musulunci sannan mu je kai tsaye zuwa ga darussan da wannan tarihi yake ba mu farko tattara sun dun faro ƙasar musulmi a lokacin da al'ummar musulmi take cikin rauni na kowane bangare da rarraba ba talauci wanda ya faru a sanadiyar an faru ambaliyar ruwa da an kai shekaru ka bani haka nan ana yi ga wahalar rayuwa da tsadar abinci ga rigingimu tsakanin ahalus sunna da yan shi'a tsiraru yan ta da hitina wanda wazir ibn al-alqabi ya ɗauke wasu ne ga kuma karancin soja game da muka bayani ta waziri duk ya riga ya rubuta sojan musulunci halifan daular abbasiya a wannan lokaci mutumin kirki ne mai son addini amma ba shi da ikon komi in ba ta birnin bagdad halifa ya zama wani dodo wanda ko ganin sa ba iya yi sarauta kawai ta gargajiya ba ta musulunci ba an rufe cikin gida daga shi sai barori da koyangi bai san abin duniya take ciki ba duniya kuma ba ta san abin da yake ciki ba in kun sabu rubutaccen hudu ba hausa za ku ga yadda alaƙa ta take da sauran duniyar musulunci ku fara gane irin raunin da wannan al'umma take a wancan lokaci a daidai wannan lokaci suko ta suna da runduna kammalalla wanda in suka zo ga gari ko igiyar raƙumi ba su bukata sannan suna da dawakai da raƙumma da shanu wa'inda suke yanka ba su da abinci sai nama dawakan da suke hawa ba su bukata abinci irin wanda ake ba dawakan mutane ba su cin dusta ƙasa suke tonawa suna cin kwari da hakusa da duk da ya samu ga su da yawan adadi wanda mahalicci mu kaɗai sai iyaka ba su da tsoro ba su da ja da baya ba su da jinƙe ko misalin zarafi a cikin zukata to daga cikin dalilan da suka tsara, haddasa fitina tatta akwai su kurakurai da gangaci da sarakunan musulunci suka yi idan kun samu rubutacce hudu ba za ku ganin su mun shimfiɗa bayanin sai kuma rawar da kiristoci suka taka bayan da musulmi suka fata take su a yakin crusade da su ma kiristoci sun taka rawa don nuna mata ta kasan musulmi kasa ce ne su su sannan sai tarihin munafikan musulmi na nufin yan shi'a wa'anda sun zamanin sarki Nasir, nasir na sarki mustafi'u bi amrillah suka hara samun miƙewa sarki ne wanda ya shekara arba'in da bakwai yana sarauta sai suka yaudare shi duk abin da ya cikin dare da sai sai a rubuta takarda sai a turo mashi fada shi ko da ya ga takarda duk abin da ya cikin dare ga shi a rubuce sai ya yi imani cewa lalle imaman su sun san gaibi kuma su ke faɗa musu alhali illakin asiri da rinsu cikin gida saboda haka wannan sarki ya goyi bayan tasira ya rinka rubuta asirran musulmi yana aika musu yana ta aika musu wasiƙu sannan sai sarki na biyu shine sarkin garin Butin wanda suke malakabi al-Malikul Rahim wannan sarki shi ma ya daɗe yana sarauta kusan shekara hamsin ya yana sarauta sannan ɗan shi'a ne wanda ya raya al'adu da bukukuwa na kiristoci ya kulla alaƙa mai ƙarfi da tattar da shi har aure sai aka samu tsakanin ɗansa sale da ɗan sarki ɗan sarkin eh, ya sarki tattar jinki hulako shi ne gaji jinki kan duk auren bai karko ba kuma ya haddasa musu fitina amma wannan sarki na shi'a shi ma ya ba tattar gudunmuwa da goyon baya da asirrai waɗanda sun sun kawo su bayan bagada sai na uku uwa uba ne waziri ibn al wanda mun faɗi irin a gudunmawar da bayar kuma shekara ta goma sha hudu yana akan wannan mukami jiya ta so sai kama da yau waɗanda jarusa muka samu a cikin wannan karatu da muka yi dangane da tarihin tassa wanda ya wuce shekara ɗari bakwai a yau da wucewa jiya akwai tassa yau ma akwai tassa tattar na jiya suna da hanyoyin leken asiri waɗanda sun sha kan hanci suna da labarin ko'ina amma kowa mai da labarin idan wani ɗan leken asiri ya je wajen su nan take an kama shi don bai da kama da su tattar na yau suke da hanyoyin sadarwa na zamani suke leƙon asirin duniya da sauraron ɗan adam kuma suna bin duk hanyoyi na yaɗa labarai domin su tabbatar da ƙarya su ɓoye gaskiya duk wata kafa yaɗa labarai wadda ta faɗi gaskiya nan take za ka ji an soke wannan tasha an rufe ta siyasar ta ta ta jiya ita ce ka zama namu ko ka zama mu. na yau su ma abin da suka ce kenan ka zama tare da mu lalle kana tare da 'yan ta'adda duk wata gwamnati ko ƙasar da bata sa hannu a kan yaƙi da ta'addanci ba a yau to auri wurin ce ta'adda ce kuma tana ba ta'addanci goyon baya a wancan lokaci da ka na jiya duk wani sarki musulmi da ya yana da rauni sai ya fara neman kusanci ga tatta ta yi aika musu asirran musulmi a yau ma mu ji halin da ake ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tattar na jiya sun samu taimakon yan shi'a wajen karya musulmi sai su ne ma suka aika musu goron gayyata suka nuna musu duk yadda za su yi su karya musulmi kuma suka ba su goyon baya har suka karya daular musulunci wannan ko shine abin da yake faruwa ga taskar na yau ai shi a sunan suka gayyato tattar na wannan zamanin suka shiga afghanistan su suka tarbe su su suka gwada musu hanyoyin da ake bi a shiga afghanistan sannan suka taimaka masu kuma duk garin da ya gagare su a in sun fita hannun yan a suke don ƙarshe wannan kuma shi ne ainihin abin da ya sake nemi a bagadaza ta wanda lokaci a lokacin da holako sarkin da ya gaji jinkis khan ya kai cikin iran ya aika masarkin musulmi wasiƙa da barazana da girman ka da iga cikin iyaka a cikin tana cewa ka yi maza maza ka rusa duk ganuwar garinka ka cike duk ramun da suke kewaye da birnin bagadaza sun kafin mu isa ku kwatanta wannan bayani da kissar wato ainihin ruguza makaman nukiliya ne rusa makaman ku ga munanta in ba haka ba mu za mu fara rosa ku sannan mu halaka a kullum tattar na jiya cewa suka ku zo mu amintar da su da zarar sun yi damƙa sai su yaudara tattar na yau su ma mu jibi irin alwashin da suke falastinawa kullum za za mu san muku yantattar ƙasa amma ina wanda ya karanta tarihi da shi ake yaudara babban darasi da yawa da mu sani shine makiyan cikin gida so da yawa haɗarin su ya harzarce maƙiyan wani kuma sun kware ga kisisina da makirci matuka sai ta ba kowa ke gane su ba wannan shine abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin ahzab yakin taron dangi shine abin da suka yi masalahuddin al-ayyubi a yakin cross shine abin da suka yi ma abbasiyawa a yakin tattar na farko kuma shine abin da suke yi ma tattar na wannan zamani a yau makaman da kafa yada labarai na duniya suka himmatu wajen bayyana an kama a Legas a wannan sati da ya gabata a tashar jiragen ruwa wayanda suke ɗauki da makamai kwantena goma sha uku daily trust ta ranar litinin ta ba da tabbaci da hoto da bayanai na ɗan shi da shigo najeriya haka ta ranar talata wannan bayani kafin ya zo isra'ila ta yi wuf أتى إيران كيف تورو مكاملنا كم حماس ذا أشيما حمام ومنتبت الدولة يوم ذا فيك مرادة دليل جامعة كهكا نتايا إيران بتتبع سمكو حماس بقولة الإنسية فتبعش قبل لي حماس فيها سوشي كوا يسيسي نسيات أما جلا قدابة أيكا ما حماس با مكاني قدابة أبا حماس با إيران بستقي مسوجا حماس با سبونا مين؟ سبونا حماس أهل السنة نبيو إسرائيل دا أمريكا hizbullahi da iran wa'annan kan teburi guda suke cin abinci duk abin da ka ji ana faɗi duniya damfara sai kawai da yaudara ake mana idan kana musu alhamdulillah ga sidi nan ya fito za a fara sayar da shi bayan wannan sallar juma'a ka saya ka kalla ka idon ma ka karfi alaƙa da ke tsakanin su da yaudara da dabaru da suke al'ummar musulmi wannan shine sidi na biyu kuma ta ba مؤسسة أهل البيت والصحابة تاهد ولا سيدي لكن shekaru uku أجيب شكروا أكو suka بايد to wannan fitowa ta biyu ce wadda a cikinta za ku gane mai idon ku cewa dukkan su waɗannan da muka ambata da Hezbollah da Iran da Isra'ila da Amerika dukkan su ɗin masu niyya ne teburi guda suke cin abinci kuma boka guda suke wa bashi wayannan makamai da aka zo da su Najeriya aka kawo su kuma an sauke su Legas kuma wani ɗan sakkwato ya je domin ya yi kiliyarin ɗinsu ya yi jabido hanyar da ake bi garin makaman nan su fito amma da abin ya gagara sai ce a juya mai su a kai mishi su gambiya nan ne a sire yasu na hudu wanda ya zo da makaman nan abu je ga jama'a da dama suna bukatar kiliyarin da akwai abu je ga na sunna akwai abu je ga na shi'a wasu da yawa jin wannan labari suna tsammanin abbas bazge ga ahlus sunna ne a'a akwai abbas ya ga dan shi'a shi ya zo da makaman nan kuma indiya aka kera su aka so su kuma iran ta biya kuɗi kuma iranawa guda biyu su suka kawo makaman tare da shi suna nan ɓoye a ofishin jakadanci iran yanzu haka da ga mu ba mu shakka sa waɗannan makaman yan shi'an najeriya ne an ka kawo musu kuma duk abin da yan boko haram suka yi na tada rikici da amfani da makami da zubar da jinai ne wallahi idan wa'annan makamai su kai ga hannun yan shi'an najeriya su ma abin da za su yi sai ya wuce wancan don haka muna kira ga hukumomin tsaro a waɗanda abin ya shafa da cewa a tabbata an yi bincike da gaskiya game da wannan batu sannan a fito da sakamakon binciken kowa ya yi da ƙarshe malamai su ne jigon kowace al'umma kuma su kaɗai ne waɗanda ake iya samun nasara har yafi idan al'amura su In inda mun shimfiɗa cikakken tarihin ta da mun fi irin gudun da shekul islam ibn taimiyya da ibn dinin da abdulsalam da wasu fitattun malaman suna suka bayar a wancan lokaci wanda shi ya kawo ƙarshen hatta sannan daga ƙarshe suka yi tsaye suka laƙe wa sarakunan musulunci suka sa aka kafa cibiyoyi na horar da matasa da koya musu jihadi da ƙera makamai da samar da shiraruwa waɗanda albarkacinsu ya kasance ba a sake samun wata barazana ta tatta wadda ba a iya karya ba da haka ya kuma lammai ku fito ku faɗa mu musulmi gaskiya ku jagorance mu a kanta wallahi har abada mu a shirye muke mu bi ku mu haɗa kai da ku mu ba ku dukkan abin da ya dace na gudunmawa da taimako har da jinainan mu da jijiyoyin baki ɗaya muna roƙo Allah ya mana garkuwa Allah ya daidaita rayuwarmu bisa ga sawaba da sunna Allah ya samu gama lafiya ya kare mu daga kowane da hadari Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil al-kufra wal kafirin wa dammir a'da al-millah wad din Allahumma aqim alam al-jihad واجعلنا من المجاهدين اللهم اقمع اهل الشرك والفساد اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقه الانبياء اللهم انصرنا على شهواتنا وانصرنا على اعدائنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل الانساني وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم الجليل يا عباد الله يذكركم فاستغفروا الله العظيم الجليل فاستغفروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وتوبوا اليه واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الى صلاه استقيموا وتحلوا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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا الله أكبر أنا الله لمن حمده الله أكبر